Jawabin shugaba Bola Ahmed Tinubu na nuna zimmarsa ta neman haɗin kai da sashen majalisa wajen gudanar da lamuran mulki don zaman doya da manja na sasan biyu kan kawo cikas ga gwamnatin demokradiyya matukar ba za ta rika karya doka da gangan ba. In za a tuna ba kamar yadda aka samu rashin fahimtar juna tsakanin gwamnatin Buhari a wa'adinta na farko da majalisa ta takwas ƙarƙashin Bukola Saraki. an samu sauyi a ƙarshen wa'adi a majalisa ta tara mai gama aiki ƙarƙashin Ahmad Lawan da aka ɗauke ta a matsayin 'yar amshin shata ta gwamnati da ta bar gado. Sabon sanata Ahmad Aliyu Wadada wanda tsohon ɗan majalisar wakilai ne ya ce sam ba za su zama 'yan amshin shata ba. Mun mu ba wa gwamnatin goyon baya irin wanda ta dace ba goyon baya da za ta walakantar da majalisa ba ba goyon baya da za ci amanan al'umma ba goyon baya akan abin da ya dace na gaskiya ya dace a yi ƙasa ta gyaru muna da niyan ba da wannan goyon baya amma in ta wuce layi za ta kai ga taka hakkin talaka za ta kai ga lalata ƙasa ko ya ake so ba za mu yi ba ni kuma zan kasance kan gaban yaki kan wannan wato ba za ku zama 'yan anshin shata ba ke bai yiwuwa mu zama 'yan anshin shata wa kowa a wannan lokaci Shi kuma ɗan majalisar wakilai daga Jos Basa a jihar Filato, Muhammad Adam Alkali, ya nuna gamsuwa ne da salon mulkin Buhari da kuma shigowar Tinubu. Babban abin farin ciki shine mutum ya fara abu ya gama lafiya. Da muna taya mai girma tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya mulki shekara takwas kuma ya gama lafiya. Ɗabi'un Buhari duka kyawawa ne. abin da shi wannan shugaban kasa ya fi kamata mai da hankali a kai shine haɗa kan ƙasa zabensa ya jawo kace na ce ya raba kan al'umma da ƙabilu da addinai so babban abin da ya kamata ya fara mai da hankali shine haɗa kan al'ummar najeriya ba tare da bangaranci na addini ko na ƙabilanci ko na shiya ba abu na biyu shine maganan tsaro wannan abu ne da ya daɗe yana cima 'yan najeriya tuwa kwarya abu na ƙarshe shine maganan talauci Shugaban jam'iyyar SDP da ya halarci taron rantsuwar Shehu Gaban ya shawarci 'yan majalisar ne da su rika duba bukatun ƙasa fiye da na jam'iyya wajen gudanar da ayyukansu na dokoki. Na farko a tunaninmu Najeriya su ci gaba muna da population da yake ɗara miliyan 200 dole a buɗe hanyar tattalin arzikin ƙasar Najeriya wato Land Use Act. A bar states su yi amfani da arzikin da Allah ya basu su kirkiro shi sosai da shi sannan su ba federal certain percentage na biyu mun gaya musu cewa ya kamata local government su samu direct autonomy saboda samu arziki daga local government a dakatar da mutanen da suke barin ƙauyuka suna tahowa state suna tahowa capital na abuja saboda babu abu ne a watan nan na yuni mai shigowa za a rantsar da sabuwar majalisar wacce ita ce ta goma a tarihin dimokuraɗiyyar najeriya Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.